الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته barka da ta tsaro a kan shi ga na barka inda yake da wani sanin shi ne a gudanar da أقول على نفسي ما الأسباب قرارا يوضع شباب من التمارين باب في الوضوء من النوم قال المسلم رحمه الله باب في الوضوء من النوم حدثنا أحمد بن محمد بن حمد حدثنا أبو الأبلاغ قال حدثنا أبو جريج قال أخبرني نافع قال بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شكل عنها ليلة فأقرها حتى لبنا في المسجد ثم ثم ثم استيقظنا ثم رأينا ثم استيقظنا ثم رأينا ثم رجع علينا فقال ليس أحد ينتظر الصلاة غيركم إمام أبو داود باب magana a kan ana yin alwala idan an yi bacci wani bacci na shi an kone kai alwala ko kuma wani irin bacci ya sa Allah ko kuma wani irin bacci ya sa imam abu ya wada cikin wannan bayan ya kawo wani hadisi na abdullahi bin kuma bayan Allah wa anhu wa Allah anna rasulullah sallallahu zama wa alihi wa sallam shukla an hadiyatan to alaihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an shagaltar da shi daga sallar isha da rana an shagaltar da shi daga wannan sallah fa akhara ya ce ke fitar da ita domin yana can ashirar da shi wani abu shi ne wani abu ya tana ce na tattalin yin haɗa wasu wasu abubuwa ya ta kamar jeshi da ya yake shirya wasu da daddare yake tunani saboda a kasai ake shirya jeshi kafin a zuwa shirya shi da jama'a a haɗa sana'a da wani yaki yana kan sai da yake ce hatta ba ka na da barci har mu barci ya kama mu yanke ya kama mu cikin masallaci muka yanke sun matsayi na da wani kafauka ثم وضعنا سنن تقول لبشا إقامة ثم استيقظنا سنن تقول ثم وضعنا سنن تقول لبشا إقامة ثم خرج علينا سنن تقول لبشا إقامة suke yi wa wannan sallah ba wani da wani nau'i na na na wani abu da Allah ya tsaya da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ko ba wanda yake zana da cikin duniya a wani lokaci da in ba shi ba da shi wani sallah kuma wannan hadisi ba ba ya kawo shi da duniya yana mana cewa bacci wanda bai da nauyi ba ya kai sallah ba ya kai sallah yanzu da sun kwanta sun kwanta sun goma kwanta sun kwanta sun goma kwanta sun kwanta amma ta ga da mutum ne ta rana ba kuma da suke shi wannan hadisi babu da a kan haka domin ba su wani hadisin ba su ce bai wani sa wala ba ya yi kan suna cikin da ta wani wani su bai mata bai ce su mai ta ba bai ce su mai ta ba ta haka ba ku dalili cikin da shaba a mai ta wani an da su mai ta wani bai sani ba bai su yi mun ɗauki haka a wani hadisin za mu yi da shi ne su mai ta ba amma in mun ɗauki haka a wani hadisin a bai tana da duk da su da cikin bayanin kuma na mai ta ba kuma na mai ta ba إمام أبو داود حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني إمام أهل والجماعة قال حدثنا أبو الرزاق بن حمام الصنعاني أبو الرزاق بلغ الإمام أحمد بن حنبل ya yi kuma Muhammad sosai ko ka yi a hadisi wurin babu shi da rubu ce mun kai ta Ahmad bin Ahmad bin Sa'd bin Abi Bakr da malamin ne Abdul Malik bin Abi Karima sai shi min yana cewa a duniya yana cikin mafi fitar kusuri cikin wani yana da wani ka'idin ce ya wani ke kuma da shi ko yau kuma ta fata ta haka da muka so da amma bai hambar da abdurrazza mai amma da tunani abdurrazza shi ne malamin imam muhammad amma shi ne mai imam muhammad kawai da gaske idan an samu shi imam muhammad sai sai abdurrazza ya yi kuka ya kawo shi ya ce bai taɓa ganin imam muhammad ba ya ce ma ra'ayi ma ra'ayi mithla ahmadin في الورد والذكي وهم شيطان الخمسة ولا أرى من أحمد بن حنبل yake ban taɓa ganin ba sama da ne ba in ka ban taɓa ganin wanda ya kai kuɗa ya fahimta ba dole sai ta ce ya gudu biya da kuma Muhammad bin Hanbal imam zai cikin sirra na da dole yake cewa ya kullu malamai ya zai su ilmi zuwa da ya wasu shi ya ce duk wani na da ilmi da fikin da fahimta da kuma sarkai amma duk da abu da shi ya bai tuba da wanda ya ba da wanda ya na imamu ne an ba shi da wani da da ne suka shirya da irin wani abin a cikin da shi abu da apesar de nós apesar de nós estarmos aqui como mais de mil e duzentos dias de chamada depois de nós termos escolhido de mais de depois de nós agora nos esquecendo da Yama por esse significado da Yama será quem é que não diz já sabe que na região onde a minha dica foi feita esse vestido é o mesmo aqui o que fizer de passar por esse dia de luta a gente já apesar de nós não ser ali se isso não tiver um dia a nossa vida de Ele nunca mais me permitiu. suka kai a wata suna rafi suna cikin hawafi sai ga yashi ma ya kowa shi yashi a ga rafi na malu sanani sai ya kai mai ya ji daɗi ya yi mai sallama ya yi mai sallama ya ce ma ya da ce mai hada ahmad bin hanbal hada aku ahmad bin hanbal ya ce wani kan kuma kai ahmad bin hanbal sai ya kula ya ce kai zamu yi mawu a bayan wa kuma na kuma abu kuma da ne ya ce Allah ya da shi ya tabbatar da shi a tabbatar da ba ya sun kai da wallahi mutu abubuwan kwaye da ya ce aka shigar da wani iya yi mai ya ce shi da imam ahmad bin hanbal ai ala da imam ahmad ta kawai masira da shara wa wa kuma da yana da bakatuna yace Allah ya mutu shi mutu je ya maka bayani da kai zuwa yau Allah ya mutu shi kuma ya sa dukiyar da zamu tsaya wani ya tayi tayi ta aiki sai imam ahmad ya ce خرجت من بغداد وانا امشي ان اسمع من عبد الرزاق سلعه والله لا يملك بيدي yace da an tsara kwalla da niyya ne ko cewa ko saurara ba na ko da ayyuka ko da wannan da niyya ta sauraro shi ba sai ya ta ga ku ji shi ne sai ta ku da shi ba ne wannan dole ta wannan malamin ko manya niyya ta bi san da wannan ya ko da ne ba mu sai sai mun mutane a mu suka tsaya a gaban bayan sun ce ce ta bare mu mu ko suka kara shi na daga su suka da ku ya ya zo ya san wannan da jiya su imam Ahmad wani niyya ne ko zuwa da gida na ya yi kawai da su ka ta yi yake ka sa ya yi karatu a gurin za to shi da karatu da sa ya ya ya kake niyya ne ba bayan da ya yi wani na shi amma ya shi yi niyya sa da duk wani da ya da kan sa ba kuma wurin karatu fakka da wani abu da shi ya yi kama masa raya kama a amma karatu ne amma kuma da ne amma kuma ya ya ta uh, ce kuma bai da cikin tafiya da suka tafi da hanya suka bi shi kuma gudana kuma amma suka yi suka yi ba ya ah, ta ya yi ga dako a wahala yana biyar mai mai dako yana yana shan yana shan yana yana shan yana shan yana shan mai kai wani da ya sha a yamma a karatu da na rabuwarda sun da sha da kuma kuliyan karatu a lokacin yana yamma wajen karatu da rabuwarda sannan har da shi mai tuba da shi ya shigo har da shi ba zai zana shi ya yi ta da jirgin zuwa saboda babu tuba shi

zai wani malamin nashi a biyu zan nan kama shi ya yi hawaye da shi shi bai taɓa yi ilimi ba da shi ya nuna ya yi karfi da shi kusan shekara su ne yin bari ya tafi a shi rahmatullahi alaihi wa alihi إذا حدثنا ابن جويد عبد الملك بن عبد العزيز ابن جويد da قليل أثار رسول الله صلى الله yi وسلم قال أخبرني نعمة قال تدري عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاه رسول الله صلى الله mutum manya manya a cikin mali kuma ba su da ita shi ne da yana yana tallisi da kuma shi wani ya shi ya a kawo da ne da kuma dukkan su manya manya mutane ne da mai malami حدثنا الشاور بن قوياء قال حدثنا هشام حدثت والد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تحبط رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضعون قال أبو داود وزاد فيه الشعرة عن قتادة وقال كنا نحكم على كنا نحكم على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو داود وروى ابن أبي عروبة عن قتادة بلفظ آخر إمام أبو داود يقول كما حديث عبد الله بن مالك رضي الله عنه وأرضاه إذا أتى يسأل الذي كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يستبدلون الإشاء كافرون الشيطان أجل صلى الإشاء الآخرة وجه كتابه المستمر وإلى إلى كتابه حتى تسقط رؤوسهم حتى كانوا يستدين بالجديد والوشي ثم يصلون الناس في صلى ولا يتوضؤون بعد من الولاء wannan yana nuna cewa islam yana cikin da shari kuma wannan shi yake da wani da da yawa wani lokaci ma shi da huda ba kuma launa ana shi fara shi kuma wannan ya taɓa ba so da yawa so ne ba to sabon kuma shi da kuma shi da kuma ne wannan yana da kuma yawa da yake kana su kasance amma kuma da haka ba su maimaita a zauna ba akan wannan abu ya ya kawo wannan shi domin ya sa cewa sallah cikin masallaci don mutum ya yi bacci ya yi da hijabi mutum ba kwanta wani ba yana ganin yana jiran sallah ko a wala ce ba ka karanta a don ya kawo wani hadisi amma kun yi wani hadisi a cikin yawan hadisi ke da sharar da annabi sallallahu alaihi wa sallam don ke wani da ta da abu da ruwa da za ci shi ba a ka tada shi ba ya kai kula da tada da ta hadisi ya fara ana cewa ya kunna na ku ala ahli rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam mun kasance muna zanjabi lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin ya yi kawo sai ta kai kasance suna yi ne lokacin da zai ba bayan ya wuce wasu nan su sahabbai wata alaya ko kuma ba ne ke cewa lokacin da yana da yadda wani ayi ko da ba ya ce suna da nishadi har da sai ne lokacin ma ba babu amma wannan riwaya ta zuwa sai kana cewa kana cewa ya kunna na fitwa zama a rasulillahi sallallahu alaihi sallar mun kada muna da yayi a lokacin masu Allah sallar wannan tsara na kalmar ya ba hadisin karfi cewa lalle wannan hadisi ne marfu'i lokacin da ya haka yanzu kuma yana ganin su ko bai umarce su ba da su sake su arwala wanda yana cewa ganjani kan baya kai arwala imam abu da ya haddasa shafi fanjawa suna yi guda amma wannan da ake yi su shi shafi fanjawa surukun ne yana da wani ya kai wani ya shafi tsara shafi da tsawaki wannan shafi na da zai da tawaye an akara a mutane suka suko ne da yi a tsara ne a sanusi a sa ku suka ce musu da mai hadisi an dai kana kana a wasu da shi ba حدثنا موسى بن اسماعيل وداود بن قال حدثنا حماد بن عن ثابت بن عن انس أن على بن مالك رضي الله عنه قال أقيمت